والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى أكباد سنروى أيوه إن شاء الله تبارك وتعالى za mu fara karatu a cikin kabon littafi wanda aka tattauna aka yi nazari kuma aka yanke hukunci kansa shi wannan littafi shine ar-rahiqul maktur littafin da ake kiransa ar-rahiqul maktur bi ma'ana littafi ne wanda ya ƙunshi tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan littafi ya samu karbuwa a duniya duk da kasancewa wanda ya rubuta shi ba balarabe bane eh ba balarabe ne ya rubuta littafin ba wanda ya rubuta shi shine Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala wanda yake mutumin kasan Indiya ne amma yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka ba da gudumawa da rubuce-rubuce iri daban-daban saboda basirar da Allah tabaraka wata'ala ya ba su abin ya samo asali ne da lokacin da ainihin rabitatul alamin islami za mu iya cewa ƙungiya ko kuma kwamiti ko lajina ko da ƙungiya ta ainihin haɗin kan musulmin duniya ka kaf gaba daya malamai suka zauna suka tattauna suka ce ya kamata a fitar da gasa na rubuce-rubuce wanda za a yi akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tarihin annabi yana rubuta a cikin littafai daban-daban akwai waɗanda suka rubuta littafai ya kai mujalladai uku ko hudu ko biyar har ma da masu mujalladai goma da ma'ana wato bolin bolin har guda goma ko ƙasa da haka ko sama da haka waɗanda suka kunshi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yanzu za a fitar da gasa waɗanda za su rubuta littafai akan tarihin annabi ko littafin tarihin annabi a taƙaice wanda zai iya jawo hankulan mutane zai ba da dama wa masu ilimi mai zurfi da waɗanda ma ba su da ilimi mai zurfi su karanta su fahimta kuma su ji daɗin littafi to shine malamai da yawa suka yi rubuce-rubuce aka ba su rubuce-rubuce masu yawa kuma da yare daban-daban amma mafiya yawan rubuce-rubucen da larabci aka yi sai Allah tabaraka ta'ala ya kaddara cikin littafan da aka zaɓa aka gamsu da su waɗanda suka fi salo na ainihin gamsarwa har da wannan littafi a rahiful maslum na fadilatu sheikh safiur rahman al-mubarak rahimahullahu ta'ala saboda haka wannan shine bayani a takaice waɗanda suka ba da shawari a kawo wannan littafi a karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri kuma yadda muka saba gabatar da karatu muna gabatarwa ne bisa jan baki da ainihin fassarawa mai karantawa shi zai ja kuma shi zai fassara a bayaninsa ba tare da wani ya karanta ba kun san waɗansu majalisai za ku samu waɗansu sai su karanta program idan suka karanta sai shi mai karantarwa ya fassara idan ya fassara kuma sai ya ƙarin bayani to mu namu gaba ɗaya muke yi tuwo na miya na eh, sai dai wannan ba zai hana a samu kuskure wajen karantawa ko wajen fassara ko wajen bayani ba don haka yin aka samu kuskure sai an karar da mu sannan kuma dalin daɗawa za mu yi bayani daidai gwargwado ba tare da mun zurfafa ba sai dai yana da kyau a sani cewa wannan littafi da za mu karanta akwai abubuwan da ya kawo su waɗanda yake ba su inganta ɗari bisa ɗari ba dama tarihi shi haka yake akwai abin da yake ingantacce akwai abin da yake akwai ɗan ƙauli haka a kansa to sai a tafi kawai eh, sai a tafi kawai musamman ma abin da yake bai rusa waɗansu manya-manyan ƙa'idodi ba ko wata ka'ida daga cikin ka'idodin musulunci ba don haka ba kowane abu ne wanda yake za a ambace shi cikin tarihi ya inganta ba inda ba ƙur'ani ne ya ambace shi ko ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ya ambace shi ba ina fatan an fahimci wannan saboda haka ba sai na karanta mukaddima ta ba za mu dauko daga shafi na goma sha hudu al'arbu larabawa tun da larabawa su ne tushen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yana da kyau mu fara ambaton kuwa ne ne larabawa domin a ƙarshe ka gane matsayin annabi da manzon da aka aiko mana Al'arbu. Al'arbu wa sha'abu al'ardu shine ƙasar larabawa wa sha'abu bangarori daban-daban na larabawa yanzu idan aka ce ƙasar katagun misali idan aka ce ƙasar katagun ko ƙasar azare ƙasar azare akwai yanki daban-daban akwai hakimi akwai masu gundumomi akwai masu littafai akwai jaurabai akwai wane ne haka dai da masu nema da wanda suka samu da wanda ba samu ba kuma idan aka zo aka ce yanki kaza za ka samu akwai asalin 'yan wajen akwai 'yan mamaya akwai 'yan share wuri zauna ko ba ka bane to duk waɗannan za a yi mana bayani dangane da ainihin yankin larabawa da ɓangarorinsu alhukumu wal ittifa sai kuma mulki ko administration domin duk al'umman da za a ambace ta to yana da kyau a ambace a yi shugabancinsu yake to ya yi shugabanci yake na larabawa kafin zuwan musulunci da kuma bayan zuwan musulunci wale sai kuma abin da ya shafi tattalin arziki saboda yana taimakawa wajen fahimtar rayuwar al'ummomi daban-daban saboda haka za mu tattauna dangane da tattalin arziki na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin annabi sannan addiyana wal istima sai abin da ya shafi addini wani addini suke bi kafin zuwan Qur'ani kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wal istima yaya zamantakewansu yake da al'adunsu waɗanda suka saba wa musulunci da waɗanda suka yi daidai da musulunci to wannan kyakkyawan shimfiɗa ce wanda zai taimaka mana wajen fahimtar ainihin karantarwar musulunci yadda ya kamata na mawuƙi ul'arar wa akwamiha mawuƙi wato mazaunin larabawa wa ha da mutanen su daban-daban kabilu daban-daban saboda laraba suna da kabilu daban-daban kamar yanzu idan muka zo muka ce nan gudiri akwai kabilu daban-daban to haka ne wanda in ka zagaya ka juya sai ka samu waɗansu tushen su ɗaya ne kawai mutum ɗaya ne ya haifi mutane guda biyu wani abin mamaki a da haka ake samu mutum ɗaya ne zai haifi mutane guda biyu sai ɗaya fito ba barbare ɗaya sai ya fito ba filatani kuma babansu ɗaya mamansu ɗaya ko wanne ya fito ba hauke wanne ya fito ba karkare kuma babansu ɗaya mamansu ɗaya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya wanzar da mutanen duniyarsa waje alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن السيرة النبوية للتاريخ النبي على صاحبها الصلاة والسلام سيرة أمنتي سكارة تبتع أغريك هي في الحقيقة حقيقة ننجسكية عبارة عن رسالة وتينا فكر من ساقوني التي عملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dungurgun ɗin saƙon da manzon Allah ya ɗauka ilal mutama ilbakari zuwa ga al'umman duniya ƙaunan wa fi'ilan wajen magana ko wajen aiki wa taujihan wa da wajen fiskantarwa da wajen tsari wa kallaba biha mawazin hayati kuma da ainihin tarihi ko da rayuwar manzon Allah ne ya canza ma'aunai na rayuwa fa baddala makana sayyi'a alhassana sai ya canza maimakon mummunan abu sai aka kawo kikkiawan abu wa akhraja biha an-nasa min adh-dhulumati ila nur sana ya fitar da mutane daga dufai na jahilci da kafirci da kirka ila nur zuwa ga haske na ilimi da ainihin imani da kuma musulunci da rayuwarsa saboda annabi ya zo domin sahabbai su yi kofin ɗin rayuwarsa ne kuma domin ya gyara abin da aka ɓata a baya abin da yake ba ɓatacce ba manzo Allah ya zo ne domin ya tabbatar wa min ibadati ibadi ila ibadati Allah kuma domin ya kubutar da mutane daga bautan bayi waɗansu kati daga bautan waɗansu kati zuwa ga bautan Allah حتى هتعدل خط التاريخ ترفي دي تنزع ربوط تاريخ وغير مجرى الحياة يعينهم تنزع مقدان الرأيوة في العالم الإنساني الدنيا النمالم ولا يتم إهدار هذه الصورة الرائعة بذي تبت كابا هالرتو ونن صورة ميكو ترأيور النبي إلا بعد المقارنة sai bayan mun yi comparing shine mun kwatanta bainal bi'ati allati sabaqat hadhihi risala zakanin zamani ko yanayi wanda ya gabaci wannan sako na manzanci wa bainama alat ilayhi badaha da kuma abinda wato wannan zamani ya koma bayan zuwan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga daga wannan paragraph na farko za mu fahimci cewa mai littafin nan fa yayi wasa da kalmomin larabci lafiyayi. kuma in ka da hankali zai su taimaka maka aini eh, wajen fahimtar larabci da kuma iya larabci mun ya tsara maganganu masu yawa ya sa a wani bugun za ka samu an rage an rage waɗansu kalmomin saboda sun yi nauyi na wa hada yattadi wannan kuma yana hukunta mana taqdima fusulin mujaza mu gabatar da waɗansu fasaloli a takaice wato shine in summary eh ko in brief ana qawamil arab dangane da mutanen larabawa wa takawwiratiha da ainihin ci gaban su qabla al-islam kafin musulunci wa an tarikil hukuma kuma a ba mu tarihin hukumomi daban-daban wal imarat da sarakuna ko masarautu iri daban-daban wan zamil qabaliyya da kuma tsare-tsare na kabiloli allati kana sa'ida fi zalika zama wadanda su ne suke jagoranci a wancan lokaci masu wari minatiyana tare da bamu waɗansu surori na addinai ba fa addini guda ɗaya ba kafin zuwan addinin musulunci walmilal da kima addinai ne walmihal da ainihin akidu almilal hanyoyi wanne hal da abin da ake kudurtawa saboda waɗansu kan yadda da tempi waɗansu suna yadda da bokaye waɗansu suna amfani da masu duba waɗansu sun rike mawaka waɗansu sun rike masu daɗin baki kamar yadda yanzu a siyasan yanzu duk wanda yake da daɗin baki zai a rike shi ko ba ka bane alhaji aminu ne ba gugar zana ne ba <laughs> na'am wal'adati wa taqaliyya da kuma al'adu da abubuwa na takalidanci kamar in aka zo aka samu mutane aka tambaye su ne sa kuke abu kaza wajen inna wajadna aba'ana ala umma ko kuma mu mun samu iyayenmu ne suna yin abu kaza wa inna ala asarihim muftadun lalle mu masu koyi da su ne saboda haka mu ba za mu kauce ga barin abin da muka samu iyayenmu suna yi wannan shine takalli tawa'un yana da kyau ko baya da kyau shi yasa ubangiji ta'ala yace yanzu za su bi iyayensu ko da ko iyayensu ya tuhum ila azabi sa'ir suna kiransu zuwa ga suna musu jagoranci zuwa ga wutar sa'ira za su bi su kun ga wani historical question ne wanda Allah tabaraka ta'ala yi wanda babu amsa tambayin babu amsa na'am wala uda siyasiyya da kuma yanayi na jagoranci ya sa kalman siyasa daman tuntunin tana nan sarka dauka yanzu ne aka samu kalman siyasa kalma ce ta larabci min sasa ya susu siyasa ta ai eh, fa sasa bi zakal kalkali nan mahiddata eh fa ya hafaza minhu liman a umdatan qalinan mahiddata fa ya hafaza minhu liman a umdatan إمام لرسل mu بدءا Jamilu به يختم In ji mai إن جمع ne نفا suna ga wani ya gina ya ce Allahu akbar to ba aya ba ce <laughs> na'am Daulauda siyasiyya da yanayi na siyasa wal da na zamantakewa wal da na tattalin arziki fagar khassasna li min zalika hadha ba lalle mun kai bante da kowanne daga cikin abubuwan da muka ambace su a can sama wannan babi wa ilaikum tilkal fusul saboda haka ga fasaloli din aji aji za a kawo mana daki daki domin mu fahimta cikin sauki mawqi'ul ar matsugunin larabawa saboda haka yanzu aka yi bayani da mu akan al'ummomi ko da da sati na yanzu abinda da yake zo kenan in za ka yi magana akan yayu yayu da al'adunsu ko musulunci a yayu to idan ka zo wanda zai ɗauka yana can bangon duniya yana Morocco ko Jordan shi bai san yayu ba mai yawa ma sai ce yayi ne saboda haka dole ka fara ka yi introduction mai kyau mukaddima mai kyau sai ka ce yayu ismun libaldatin aulibadiyatin kadima kanat fi mawqi bayna kira wa adare wa kaza wa misau hada misau ko da iya kana to haka ake yi eh zama da haka wani bai san kira ba ba ya san azare bai san giya ne ba ba ya san azare ko ya san kaza haka ne to sai ka fara fitar da wannan to musamman research na yanzu yana bukatan haka saboda za a iya ɗauko wani daga waje a ce shi ne internal examiner ko external examiner to shi abin da ya karanta a takarda da shi zai ba da maki in ya ji ya gamsu ya fahimta don ka ba shi dama yana zuwa wajen zai ce ina hanyar kaza kawai abin da ya karanta zai rike zai je har inda ake magana cikin sauki ba tare da ya ga wahala ba to wannan bincike ya yi kyau ke hmm. to shi yasa sai an faɗa mana matsugunin ina ne matsugunin larabawa to kafin nan kalimatul arab kalma ta al'arab al'arab da hausa muna cewa larabawa tunabbi'u an sahari wal aqar tana bada labarin cewa waje ne na sahara kuma waje ne wanda yake kafa kafar shine busasshen waje wanda ruwa bai da yawa wajen wal ardul mujdiba da kuma ƙasa wanda take ke ƙasashiya allati la ma a afiha wala nabat wanda babu ruwa kuma babu tsirrai a wajen fakar utliqa hadha al-lafz an yi amfani da wannan lafazi ne mungo aqdamil usuri tun zamanin can baya baya duk tarihin da ka ji an ce maka tun zamanin da to ba san farkon ba ba wanda ya sai ce maka ga farkonsa yanzu da kafa garin ya shekara nawa wa ya kafa garin sai dai ya ce an zo an samu garin tun zamanin da to ka bar shi a haka tun zamanin da din da eh, shi ne akdamil usuri kawai duniya ta taki ta samu ana kiran mutanen wannan yanki arab wa ya fara fada wallahu alam ala jaziratil arab a bisa tsibirin larabawa in aka ce jazira tsibiri kenan kama utlika ala qaumin qanatu tilkal kamar yadda aka sake ma waɗanda suka zauna ne qanatu to kafanu qatanu tilkal ard suka zauna a wannan ƙasa wa takhazuha mawqinan lahu suka riki wajen a matsayin mazukuni gare su aka kira su al wannan kenan wa jaziratul arab bibirin larabawa ya hadduha garban iyakanta ta yamma ta yi iyaka ta yamma da albaharul ahmar albaharul ahmar shine jan kogi red sea da turanci aka suke kiransa wa shaqhu jazira saina ko sina da wani tsibiri wanda bai cika tsibiri ba na tsina ko rusina tambutu bi tuhuni wa sittin lil aqilin wani ana nufin kasar misra kenan yankin misra da afirka domin mu ne muke yamma da jaziratul arab wa sharqan amma tsibirin larabawa ta gaba, al arabi ana kiran mashigin larabawa shine gol da turanci mashigan gol kogin gol wajen iraki da wani bangare na iran wajen min biladin iraqil junubiyya da wani bangare na ƙasan iraki amma aljunubiyya ta ina ta kudancin iraki yasa za ku samu iraki akwai laraba akwai wanda ba laraba ba wa januban amma jaziratul arab tsibirin larabawa ta ɓangaren kudu baharul arab akwai kogin larabawa wanda ake kiransa arab sea allazi huwa imtidadun li baharil hind wanda ki wannan baharul arab na larabawan kogin larabawa ya miƙe ya fada indian ocean ina jin arab sea suke kiransa ko arab ocean tun da su akwai bambanci tsakanin riba da oshin eh, da sauransu na wa amma ta ɓangaren arewa zibirin larabawa ya yi iyaka da biladu sha garuruwa ƙasashen sham firiya waje jutsun min biladin iraq da kuma wani ɓangare na ainihin ƙasan iraki don iraki tana da fadi kamar yadda ita ma sham take da fadi alaktilafin fi ba'di hadhihi alhudud a bisa sabani bisa wato irin wannan iyaka yanzu ina ne iyaka tsakanin mai sau da katago eh to ga masana sun sani ga shi dan masani ya fana ba ma ba mamaki yana zuwa wajen waje za a iya samun sabani saboda su mutanen da sun fi rike iyaka wani zai ce maka ko wata bishiyar ɗorawa daidai kaza ita ce tsakanin iyaka tsakanin gaɗau da menene da tsakuwa wani kuma zai ce maka ko wani kwari kwarin nan shi ne tsakanin adamami da jama'ari misali kenan wani kuma zai ce a ba kwarin ba ne sai an haura kwarin saboda saɓanin yana kawo saɓani wajen mallakan gonakai musamman a da amma yanzu da yake akwai hukuma ta gwamnati idan ta ce waje kaza to waje kaza ne kawai za ka samu tsakanin karamar hukuma da karamar hukuma ba samun saɓani sai dai tsakanin jiha da jiha domin bauchi da jigawa sun ta rikici a kan iyaka eh, bauchi da yobe sun ta rikici a kan iyaka haka da gombe yanzu ko inda ake tonon mai dina ma'ana ana ta rikici a kai eh, ina ne ya fi yawa yana cikin Bauchi state ne ko yana Gombe state haka dai to shi yasa shi ma anan yace mana akwai sabani wato wa tuqaddaru masahatuha sai dai ana kaddara yankin tsibirin Larabawa da ma baina miliyon mil murabba murabba murabba'insa ya kai mil wato ainihin miliyon guda ila miliyon wa salatun ya alfi mil murabba ko kuma ce mil miliyan da kuma dubu ɗari uku haka da mil dubu ɗari uku miliyan ɗaya da dubu ɗari uku to ai kun ga wajen yana da faɗi sai dai kuma don ka haɗa faɗin murabba na najeriya ya fi haka ya fi haka ko ta'i murabba na najeriya zai kai ya bar sun ko saudiya saudiya da najeriya wanne ne wacce ƙasa ce ta fi abin nan saudiya ba ta fi mu faɗi ba amma in ka dubi kananan kasashe irin su dubai irin su qatar su bahrain to abin da za ga yan kananan kananan kasashe ne ma ba su wuce eh nawa ne su koya su koya menene suke fada na najeriya to in ka kwatanta eh wani ya daddana mana abin da dama amfanin zamanin kenan eh da najeriya da saudiya wanne ne suka abin na amma an ce najeriya da nijar nijar ta fi mu fadin kasa ko sai dai mun fi yawan mutane to haka ne Ah, misra fa egypt egypt ta fi mu fadin ƙasa eh, amma dai mun fita yawan mutane domin saboda egypt a lokacin da muka zauna mutane miliyan 88 88 yanzu mai yi kace miliyan 100 muku ko najeriya na magana miliyan 200 kuma sai haihuwa ke yi <laughs> to haka ne to da najeriya da saudiya eh to ba danno ba har yanzu na'am walijazirati larab ahmiya baliga kun ga tsibirin larabawa tana da muhimmanci kwarai min haitu mawqi'iha at-tabi'i wal geography saboda mawqi'inta matsuguninta na me na wajen ɗabi'a da kuma geographical abin nan nata waje nata to to Najeriya ta fi yin Saudi Arabia da fadin da ke ta fi Saudi Arabia amma yana jin da kaɗan ne ko da kaɗan ne ba da yawa ba amma kuma mutanen Najeriya sun ninninka na Saudiya da ya eh, ninkin ba ninkin haka ne na tun da wani lokaci wanda yake layin nan ne zai haddace wani za babin karatu zai ga mu ba damuwan mu bane mu damuwan mu yadda za a gyara sallah a gyara ayyukan ibada dai eh. a fahimci matsayin kowa matsayin Kur'ani da wanda ya saukar da Kur'ani shine Allah matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sakon da yazo da shi okay kine ban eh okay to mu mun fi su da ok sun fi to kunji sun fi mu fatin kasa dama abinda muke tsammanin na da ke suna da fatin kasa ka gani mu alala haka eh. na fa'inaha fi iha a dakili domin tsibirin larabawa fi wad'i hadakhili a ajiyan da Allah ya mata ta cikin gida muhaqatun bi sahari war ramas ita fa tana kewaye ne tana cike ne da sahara da rairayi yasa baka saba ba za ka iya zama wata bin kulli janibin ta kowane bangare wal yaji li hadha al wada kun ga saboda wannan ajiyan da Allah ya mata saratil jaziratu hisnan mani'a Zibirin larabawa ta kasance kaman ganuwa ce ko katanga ce hananniya lam yastati al ajanib an yahsalluha baki waɗanda suke gefe ba su isa su mamaye ta ba shi yasa in ka je kana duba tarihi su kasashen larabawa kasashe da yawa yankunan su ba a mamaye su ba ba ce su da yaki ba sai da musulunci ne ya zo mamaye su amma a zamanin jahiliya wai wani ya ɗora yaƙi to kafin ya isa ma ya mutu a sahara ko dabbobinsa sun mutu kun ga ba maganan ke. na saboda haka sai dai su ya su amma dai wani ya zo daga gefe to ba zai iya ba ko waɗanda aka ɗan mamaye su to sai aka sa gabaninsu daga cikin ba a musu mulki dare. dun ba zai yiwu ba saboda yanzu ka yi tawaye to ku masu muku mulki direct din nan ba ku sa ku shigo kasar su ku zauna ba balle ku yake su to sai a yi musu dabara sai a sa sun shugabanni suna kai bayani ka kamar yadda yanzu jihohi jihohi duk yadda aka yi gwamnoni za su je suna kai bayani suna karɓan kudin su daga federal government haka ne ko kuna ganin haka yanke kudin nan na federal government ai gwamnoni da yawa ba za su kai labari ba ba inda za su je na ولأجل هذا الولي صارت الجزيرة أثينا منيئا لم يستطيع الأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم بل يتشم يعني في الآموس قنسو بعينهم فاور ولذلك saboda haka nara sukanal jazira zamu ga mazauna tsibirin larabawa a hararin ƴaƴa ne masu ƴanci fi jami'i shu'uni cikin منذ أقدم الأصول ثم من الله ma'anahum kanu mujawirina duk da kasancewa suna makwabtaka li'imbirasoriyataini eh, eh, azimataini eh, kalma ce ta wato manya-manyan sarakuna azimataini masu girma su ne masu imbirasoriyya kamar a ce empire a ce empire kamar yadda mu muwanan muke da akwai kingdom a ce so-so kingdom ko chiefdom ko kuma eh, emirate da sauran makamantansu su ne waɗanda suke manya-manya amma empire ko dynasty ya fi girma saboda ce za a ce abin nan kanin borno empire saboda yadda suka mallaki har wani yankin libya da libya fa da nijar kanin borno sun mallaka sannan aka samu sakwato dynasty su ma suka zo suka yi mamayen da suka yi suka mamaye inda za su mamaye to haka ne in ka je za ka samu benin dynasty akwai yaruba kingdom da sauran makamantansu a nan najeriya kenan na saboda haka ma annan kanu wato duk da kasancewa su din nan sun kasance mujawirina masu mukaftaka ne la imdiratoriyatayn azimatayn da ainihin waɗannan manya-manyan dauloli guda biyu ya safi una. waɗanda ba za su iya dab'a hajamatihima su tunkuɗe su yi faɗa da su ba laula haza saddul ba domin wannan tsibiri wanda yake mai kama da katanga ba saboda haka duk wanda ya zo in ya zo da yaƙi sai dai ya a kan yasa amma ya shigo ba zai iya shigowa ba yanzu ga misali na mutane da yawa suna shiga sahara su tsallaka sahara domin su je kasashen euro da yawan su ba su kai labari sai kuna tafiya a cikin sahara kawai sai ku ga kwarangwal su ke na mutane da yawa sun mutu saboda tsabin gishin ruwa saboda ba wanda ya iya ratsa saharan kuma ya kirya ba zai iya saboda haka in an kai ka kai rayuwa a wajen ba za ka iya ba sai da wahala ka tambayi waɗanda suka je karatu Nijar daga nan wanda suka zauna a Nijar suka yi karatu eh da wanda suka je Saudiya suka yi karatu duk da kasancewa a kasashen irin su Saudiya kasashen Larabawa wato yanzu sun zamo murujan wa anhara dama annabi ya riga ya fada ya ce murujan wa anhara waɗannan bakaken duwatsunsu da saharansu to sai sun wayi gari sun zamo wato daula ce ta duniya yanzu ɗaya daga cikin wuraren da ke lissafi a duniya na yankuna akwai ƙasashen larabawa za ka iya ganin gine-gine su ne za a gansu a amerika ko ingila ko faransa kowace irin ni'ima da jin daɗi da walwala da za a samu a ƙasashen turawa to za ka samu a ƙasashen larabawa tun da zai wahala yanzu ka je makka ko madina ka ce kana neman ruwan sha ka rasa amma a da sai a rasa ruwan sha amma yanzu ba zai yiwu ba ko a ce ka nemi abinci ka rasa ko ka nemi nama ka rasa kuma ka ga inda ake kiwon kaji a birnin makka ko a birnin madina inda ake kiwon kaji yana da wahala ko ka ga ainihin gonan masara ko lambun dankali yana da wahala amma kuma za ka samu komi available yajuba ilaihi samaratu kulli shay'in kamar yadda Allah ya ce arziki ne daga wajen to wannan man fetur ɗin da suka samu to shine ya canza musu ku gaba daya in kana son ka fahimci yadda abin yake to shine in ka je kauyuka ka dubi yadda kauyuka suke zaka ke gane mm. na wa amma bin nisbati ila al-kharij amma dangane da abin da yake waje wanda ya taimaka a mamaye su fa innaha taqaw bayna al-qarat al-ma'rufa lallai ibirin larabawa ta auku ne a tsakanin continent nahiyoyi al-ma'rufa fil alam al-kadir wanda aka san su a duniyar da eh wa taltaqi bihi barran wa bahra sannan su kuma waɗannan nahiyoyi suna haduwa da jazirar larabawa ta ainihin ruwa ko kuma ta tudu wa inna mahiyataha ash-shimaliyya al-gharbiyya domin bangaren tsibirin larabawa ta wajen wato kudu maso arewa ko arewa maso kudu da eh, maso yamma babu lidukuli fi kara ifriqiya kamar yadda muka ambata eh arewa maso yamma ko yamma maso arewa to ta nan gate ake shiga afirka sai dai kuma in ka shigo afirka kuma sai ka hadu da wadansu larabawa masu kuma yan afirka ne ba in jaziratul arab bane amma fa duk wannan bayani akan jaziratul arab ana bayani inda manzon Allah ya bayyana idan da a misra ne to sai a yi tarihin afirka idan da a morocco ne to nan ma ko algeria sai a yi tarihin afirka to amma mu afirka muna yamma ne da ainihin jaziratul arab inda manzon Allah ya bayyana sannan kuma wa nahiyatuha ash-shamaliyya ash-sharqiyya amma in ka dubi bangaren gabas maso arewa zaka samu mifta mabudi ne liqara aw wato kofa ne ko mabudi ne ga nahiyan auruba euro dalilin da yasa zaka samu wajen suna kokarin tsallakawa kenan wannan hiya sharqiyya amma ta bangaren gabas din jaziratul arab taftahu abwab al-ajab wato kofofi ne na ainihin ajam in ka je ajam su ne ajamawa asali ajamawa za ka gan su farare ne amma ba larabawa ba to mu kuma yanzu sai aka dawo mana da abin baƙaƙe waɗanda ba larabawa ba zai ce ajamawa amma duk wanda ba larabe ba suna kiransa ajam musamman zai yi magana ba za a gane ba sai ka ji kaman hayaniyan dabbobi ne dalilin da ya sa suke kiransa ajama ke eh duk yaren da ba sa ji sai su kira shi ajam sai su ce wannan ba ajame ne saboda hayaniya ne to yanzu ko kai yanzu alhaji aminu aka zauna maka kare kare kana cin kare kare ne sai a ta shirga maka magana zai kace to Allah wannan hayaniyar nan kanku da ba mamaki kuma wa'azi yake maka amma saboda baka jin yaren ka mai ke hayaniya to ya zama ajamanci kenan a wajenka wa min amma idan ka matsa gaba akwai asiya al-wusta akwai asian country waɗanda suke middle asia waje junubuha da wanda suke ainihin wato kudancin asia su ne south asia wa sharqu albayi da kuma gabas mai nisa wannan fa faɗa mana irin su india su ainihin china su sri lanka da sauransu waɗannan ƙasashe balle su indonesia su malaysia su ainihin singapore su thailand su ne za ka yi ta tafiya su ne aikin kanan sarai waɗanda ake magana wa kazalika taltaki kullu ƙara to idan ka duba za ka ga kowace nahiya tana haɗuwa bil jazira da tsibirin larabawa ɗin nan baharan ta wajen koge wa turfi sufanaha sannan tana tabbatar da jiragen da bawaqiraha da jiragen ruwanta as-safina wal duk sunan jirage ne sai dai as-safina jirgi irin na da eh sarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri ala yabas as-safina ismun kadir al jiragen ruwa masu amfani da injuna za ga su suna keta ruwa abin zai baka sha'awa zai baka mamaki da kuma baka tsoro amma ainihin a safina lokal safina waɗansu kati ne suke tura ruwa suna tura ta to suna turo jiragen su alamina aljazira rasan kai tsaye suna zuwa wato ainihin mina ne bakin gaci wato wannan menene port da hausa in aka ce tasha tashan mota to tashan in aka ce airport airport tashan jirage amma na sama to tashan jirgin kasa kuma fa eh tashan jirgin ruwa fa eh shine shine port ina fata an gane wato abinda ake so a mana bayani sibirin da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam akwai ruwa ruwaye manya-manya waɗansu ɓangarori akwai kuma ainihin yankin waɗansu ƙasashe sai dai kuma akwai sahara mai yawa bin bai yi bayanin akwai duwatsu ba don saharan ya fi yawa akan duwatsu saboda haka inda ake samun ruwa kalilan ne duk wanda bai saba da rayuwar wajen ba in ya shigo bai sa abu ba zai dace ba zai mutu su ya su suke zama a wajen haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddari zaman su a wajen na'am to anan sai yace wa li ajli hadha alwada geography saboda wannan matsayi na geographer wato na geography yadda Allah ya ajiye su kana kimalul jazira sai ya kasance arewacin na wato sibirin wa junubuha da kuma kudanci mau'ilan lil umar matattara ne ga al'umomi wa markazan sannan kuma wurare ne litabadul tijara ga musanyan kasuwanci wa da abubuwan wayewa wa diyana da canje-canjen addini wal da abin da ya shafi fannoni daban-daban to suna da alaƙa da yankuna daban-daban amma dai abin da yake hana su kowa idan ya zo ya dan kwana biyu sai ya kama hanya ya tafi kamar yanzu yadda ka yin kaje saudiya za ka yi sati biyu wani sati uku in lokacin aikin hajji ne a ce wata guda domin ka kai wannan wata guda kana allah allah ka dawo kullum sai ka ci nama amma kana allah allah ka dawo kuma kullum in ka dawo sai ka kya miyar kuka wani abin mamaki eh saboda can baka saba ba nan ne ka saba kuma duk inda yake baka saba ba dama haka ne duk gatan da aka gwada maka sai ka ji kai baka sake ba kana Allah Allah ka dawo gida to shine aqwamul arab sai mutanen larabawa wa amma aqwamul arab amma bangaren mutane na larabawa fakar qasama hal mu'arrikuna ila thalathati aqsam malaman tarihi sun kasa su gida uku bi hasbi asulalat wato saboda gwargwadon zuriya a sulala shi ne zuriyan wane zuriyan wane zuriyan wane jam'i na zuriyoyi allafiyan hajjiru na minha wanda suke fitowa da gare ta. sai dai kashi ukun nan kuma kowace ta farfamu na farko akwai al'arabul ba'ida na biyu akwai al'arabul ariba na uku akwai al'arabul musta'ariba na farko al'arab al-ba'ida wato larabawa alba'ida na da haka yake fala. larabawan da wahumul arab al'udama su ne larabawan da cancan allazinan karadu tamaman Kuma fa su waɗannan sun kare babu sai eh, larabawan ba waɗannan larabawa sun kare a duniya ولم يمكن الحصول على تفاصيل ala tafasila kafiyatin an tarihihim ba ma zai yiwu a samu bayani dalla dalla mai gamsarwa dangane da tarihin su ba in banda wanda qur'ani ya ambata misalwa kaman adawa bayan tarihin qur'ani to ba za ka samu wani ingantaccen tarihi ba wa samud da samudawa larabawa ne wa ainihin taf da kabilan da ake kiran su safm kun ga su qur'ani ma bai ambace su ba wa jadid wa imlaq sai amalikawa eh amalikawa ne wanda ake ganin kamar an dan ambace su cikin suratul baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadar al-maut fa qala lahum allahu mutu thumma ahyahum inna allaha la dhu fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas eh sanan alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iskalu li nabiyihim to lokacin za su je su yaki suwaye za su yaki amalikawa ne to amalikawa larabawan da ne da cancan kamar sai yadda tarihi ya ambata ai ka gama a cikin qur'ani ba ambaci wannan lafazi ba wa amma adun wa samud wannan qur'ani ya ambace su shi yasa suke cewa da adawa da samudawa suna cewa wato waɗannan kaman first generation ne wannan kaman second generation kafin third generation sannan wa umayim akwai umayim kuma qur'ani bai ambace su ba amma dai an samu a cikin tarihi wa jurhum sannan akwai jurhum jurhum kuma qur'ani bai ambace su kai tsaye ba amma tarihi ya tabbatar da su waɗanda suke ƙasan yamen aka samu waɗansu daga cikinsu suka zo suka haɗu da waɗanda suke zaune a ina a makka daga nan aka samu waɗansu larabawan daban amma su larabawan jirhun ƙarshe ƙarewa suka yi aka neme su aka rasa sai waɗanda suka fito daga tsotsonsu wanda daga ciki akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabilan jirhun saboda annabi Isma'il dan annabi Ibrahim aurensa na farko cikin kabilan jurhum ne na biyu ba cikin kabilan jurhum ne na uku ma cikin kabilan jurhum ne su kuma min al-yamaniyina min yamen ina fata an gani amma kafin mu je shi ainihin annabi Ismail annabi Ismail dan annabi Ibrahim babalar zai ba eh sun da tarihi muke karantawa ba balarabe ba ne to annabi Ibrahim balarabe ne ba balarabe ba ne to shi yasa ma ta wajen addini da abin nan Allah ta'ala ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikeen ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyyan wala mushrikiyyan eh wala mushrikiyyan saboda Laraba su suke gadara da shirka shi ba ba yahude bane shi ba ba nasare bane shi kuma ba mushriki bane ai ba ba larabe bane walakin kana hanifan muslima inna إبراهيم كان ummatan قانتا لله hanifa ولم lam من المشركين شاكرا shakiran li an'ami نعم wa ko zan haka za mu yi ta yi muna mu haɗa wannan da wannan to waɗannan su ne wa jurhum za mu samu karin bayani a kansu a lokacin da za mu ba da tarihin birnin makka a lokacin da nana hajara ta je da jinjirinta ko annabi ibrahim ya kai su ya ajiye su a wajen kabilun da suka fara tutsanya da su su ne kabilan jurhum larabawa ne amma sun kare a yanzu a makka kwata-kwata babu su babu labarin su sannan wa hudur kuma labarin su ya riga ya kare wa wabar wa abil wa jasim wa hadara maut to dama dama hadara ana ganin akwai gari da ake kiransa hadara mautu har yanzu hadara mautu hadara da mautu gari ne mai kunshen mai kunshen nasaba wanda ake kiransa alidafa wato alidafa kake biyu ne eh, akwai mai kunshen nasaba akwai kuma wanda ake jinginawa kamar misalin wani gari ne za mu ce eh, wannan ku bari sai mun je na hau mun je na hau sai mai ali dalla amma dai hadara maut ko a yanzu idan ka je akwai hadara maut to akwai kabilan da ake kiranta hadara maut su wannan sun kare tsofin larabawa ne wannan wagairi ha da waɗansu su waɗannan kenan don kana son karin bayani sai koma Kur'ani za ka samu samudawa da adawa da wanda ba fitar da sunayensu ba sai na biyu daga cikin ɓangarorin larabawa akwai al'arabul ariba larabawan ariba wa humul arabul munhabira su ne larabawan da su gangaro min sulbi daga ɓasa wato yashaf bini ya'ruf bini kahtar eh, sunan kakan su kenan wato samma bil arab waɗannan larabawa na kiransu al-qahtaniyuna yasa za ga waɗansu mutane yanzu kamar mai hisnul muslim mai littafin hisnul muslim wannan littafin hisnul muslim in ka ɗauko ƙarshensa za ka ga akwai mai akwai alkahasani to yana son ya gwada maka ainihin ƙabilansu al'arabul ariba kuma larabawan asali ne larabawan asali ne ba kamar larabawan da za mu ambace su na gaba gauraye ba ina ba ta an gane yanzu ai kamar ka zo ka ce ga bare bari ne ga kare kare ga filani ga gudurawa su gudurawa ina suka fada ina gaure ne babarbare idan ya auri bakar kariya me zai haifa ba filatani idan ya auri babarbariya me zai haifa Tunda duk suna zaune a nan to akwai ba haleje ma ya zo ya auri Eh, ba haɗe ne ya zo ya auri bakarkariya ga gani to shi yasa aka ce al'arab alba'ida wal arab al'ariba wal arab al-mustariba kamar misalin ka kakkafa su na ƙarshen gauraye ne su na ƙarshen gauraye ne wani ba mamaki da ke cap eh, kuma na ƙarshen a kanta za mu dire domin ƙabilan da manzon Allah ya fito shi amma su sun samu gaure da annabci ne da manzanci Ya yasa gaure yin akwai alheri a ciki ana so amma in gaure yin tsiya ne saka ne aka samu zuriyan barayi ko yan fashi da makami Aka ga abu bai yi ba al'arabul ariba su ne yuna kun ga waɗannan yuna wato har yanzu akwai sauransu na gaba su ne al'arab al wasu na ce al-musta'araba laraba wanda aka larabtar da su larabawa ne amma larabtar da su aka yi ai an gane hausar saboda aka kai ma yanzu ka je kai buge-buge za ka iya auren ka auro ba larabiya yara suka tashi da larabci su ma sun zama al'arab al-musta'ari ba nan. eh bakarkare ya auri ba abin nan ba larabiya an haifa masa ya'ya larabawa ga zuwa suna ta larabci wa hiya al-arab al-munhadira su waɗannan larabawa al-musta'ari ba wato larabawan da aka larabtar da su sune wanda suka gangaro min sulbi Isma'il alaihi salam daga zuriyan annabi Ismail sai kaga babban magana ce hmm. wato tamma bil arab al adnaniyya ana kiran su adnaniyun al adnaniyun zuriyan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma al arab al ariba amma kun ga laraba wal larabawa wahiya sune waɗanda suke ka'ab na kahafan bangaren kahafan fa fa mahduha biladul yaman mashimfidanta su ne kasan yaman yasa duk balarabin da ya tashi yana gadara da kasan yaman ne to tarihin kabilun kasan nan ma kowa yana neman martaba ma kansa kowa yana neman martaba ma kansa an ce baya jidda daga zai yake ko ba daga zai yake ba to in ka matsa daga ina yake an ce asalin filani daga yemen suke eh daga yemen suke sheik abdullahi bin faudiya ma ya ya ambata cikin littafi min bajji mangu daga kabila kabila ce a yemen suka ce sunan ma ainihin wato ainihin uwar filani kenan bajju mangu eh bare tsari kuma su asalinsu su ma larabawa ne saboda yanka gangaro daga inda suke kawai walansu da suka shigo najeriya ne suka yi baki city <laughs> saboda mahalar najeriya ke eh to haika ka kaman haka ne saboda ko waɗanne ka je ka ji tushen su to in ka zo yarabawa ma ai a cikin littafin su sun gwada daga ina ne su ma daga yemen suke daga ƙasan yemen to ibo ma ce daga yemen suke eh, to kun ga shi ne tarihi zaman tarihi ya tamilu ba wasu wa sidqa Yawwa akwai abin da yake saboda duniya in aka zo mutum yana fafukan wani abu to sai je kirkiro wani abu eh ba abin da yake fallasa mutane kamar siyasa siyasa ita ce za ta fallasa mutum a ce zuriyarsa ai kaza kaza kaza ne sa an akwai abin kunya ma karka yi daga so siyasa za ka yi bin ka don za a kirkiro za a binciko iyayensu ka kaza sai dai ku sani yanzu mu da muke zaune a yankin nan in dai aka ce wai ta wajen zuriya ta wajen zuriya za a rinka gadara to mutum zai faɗi ƙasa warwar don ko masarauta ce su ne masu rike kakanni da kakanni da kakanni idan ka je can can can za ka samu wani ya sakin mutumi ne ma ba mamaki a jeji ne kawai Allah ta Ta ala ya sanya albarka cikin duriyarsa ya sa ka samu shugabanni ko aka samu malamai ko wani abu makamancin wani kamar yadda yake a yanzu dun kana da kuɗi kace za ka yi gadara ba mamaki sai a samu kakan kakan ka talauci ne ya kake ko ba ka bane domin mai amfanin gadara to Allah ta'ala ya sanya mu haka ne li ta'ara inna akramakum Allahi. attaqakum amma al-arabul ariba amma kaga larabawa waɗanda suke al-ariba sune wanda muka ambata wato sha'af ne na qahtan fa mahduha biladul yaman asalin kasan su kasan yaman ne fa ka abad qabailuha kuma kabilun sun wato kabilun su sun yayyadu wa butunuha da ainihin rassansu min waladi saba daga ainihin dan saba bini yakshaf bini ya'ur bini qahtan fashtaharat minha qabilatan an samu ƴaƴaye da yawa amma wani abin mamaki guda biyu su suka shahara duk sauran sun bata kamar yanzu a nan duniya za ga wani mutum guda daya shi kadai mahaifiyarsa ko mahaifansa suka haife shi amma sai ga yazo ya auri mata hudu sun haifa masa yaya goma sha ɗaya daya Allah ya yi rasuwa wa matan ya sake haifuwan wadansu ya sake auren wadansu musamman mutanen da sai ga sun haifa masa yaya takwas takwas to in ka haɗa yaya goma sha ɗaya daya sau hudu da takwas sau hudu 'ya'yansa nawa kenan yanzu waɗannan da ‘ya'yansa maza da mata yin suka yi aure wato haka suka yi aure suka hayayyafa kana ganin jikoki nawa zai samu tunda a yanzu ana samun ma mai ‘ya'ya goma sha sai ka je ana lissafa duriyarsa jikokinsa sun kai arba'in ko ba samu ana samu to wani kuma wani abin mamaki shi kaɗai aka haifa shi kaɗai ya rage a zuriya ya auri mata sun kai goma daban-daban amma bai taɓa haihuwa ba saboda haka Allah ta'ala ya riga ya hukunta shi ne a zuriyar in ya mutu to zuriyar ta mutu har abada to haka Allah yake hukunci to don haka su ma ka yun an samu kabilu guda biyu su suka shahara yasa suka rage har yanzu cikinsu akwai himyar bin saba wa kahalan bin saba wa amma baqiyya bani saba amma sauran ƴaƴan saba wa hum ahada akara sun kai goma sha 11 aw arba'ata akara baqnan ko 14 fa yuqalu huma sabaiyun ana kiran su sabaiyun wa laysa lahum qaba'il duna saba ka kab gaba da su ba samu hayya ba in banda wadannan guda biyu wadannan kabilu guda biyu na al-arab al-ariba ne darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka fada daidai Allah ya ba abin da muke kuskure ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh